والصلاة والسلام على كمال الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مفلساتها وكل مفلسة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Ayo insha Allah za mu sai shi aya ta yi da tara kamar yadda ya gabata magana ba waɗannan aljanu da Allah maɗaukakin gajiya ya yi kofi a ga matsala ta zaza wa alaikiyar sallah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم ويذركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على على أن يحيي الموتى بلى إنه على يوم يعرض الذين كفروا على النار لهم كأنهم يوم يرون wato ka ambata musu ko kuma yayin da muka wato fuskantar da wasu bangare wasu jama'a daga aljanu zuwa gare ka an ce nafar daga mutum uku ne zuwa goma su ake kira nafar su ne mutum uku zuwa bakwai zuwa goma mafi yawan su kenan ya sa wasu malamai suka ce su bakwai waɗannan aljanu يستمعون القرآن سنة سورارا كراتو فلما حضروه لوكة دفك واتو يسو inda ake karatun ƙalu sai suka gaya mu junansu cewa an suke ku saurara falamma koriya lokacin da aka ƙare wannan karatun wallau ila kaunihin wandirin sai suka koma zuwa wato mutanensu ko zuwa jama'arsu suna masu gargadi a gare su kalu suka ce ya kaumana ya ku mutanenmu ko ya ku jama'armu ina sami'na kitaban yanzula min ba'di musa lallai mu mun ji wani littafi da aka saukar da shi bayan musa alaihi salam musaddikan lima ne dai wanda yake gaskata abin da yake ya gabace shi bi ilal haƙi wanda yake shiryarwa zuwa gaskiya wa ila tariqin mustaqim zuwa kuma hanya wacce take madaidaiciya ya kaumana ya ku jama'ar mu ajibu dadi Allah ku amsa kiran Allah ma'ana wannan manzo ko kuma littafin da yazo zo da shi wa aminu bihi kuma ku ba da gaskiya da shi ya wafir lakum min dunubikum ma'ana Allah idan kun yi haka zai gafarta muku zunubanku wajirku min azabin adin kuma zai tsare ku zai kare ku daga azaba ne matabi wa mallayi jib da'i Allah wanda bai amsa mai kiran Allah ba kuwa to wannan falaita bi mu'jizin fil ardi wannan ba ne gazawa bane a doron ƙasa. ma'ana ba zai gagara Allah ba wa laysa lahu min dunihi awliya ba yi da wasu majibunta ko masu taimako kuma bayan Allah maɗaukacin sarki ulaika fi dalalin mubin lalle waɗannan su suke cikin a wanda yake mabayyani waɗannan ayoyi guda hudu sun bayyana wannan kissa duk yake malamai sun taba kan cewa istoshin guda biyu ne na farko shine lokacin da aka aiko manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama a gabanin aiko shi aljanu sun kasance suna suna yawo har suna hawa kan juna su je sama har su je sama ta daya ma'ana don su ji abin da allah maɗaukakin sarki yake sirrantawa da mala'ikunsa domin kuwa allah in yayi yanke umarni a sama yakan sanar da mala'ika jibril da zai zartar mala'ika jibril kuma zai gaya ma mala'ikun sama ta bakwai su kuma za sanar da mala'ikun sama ta shida har zuwa sama ta daya da haka aljanai in suka kai ga wannan gaba din sukan ji tattaunawar da mala'iku suke to sai su saci wannan zantuttuka din zai su zauko da su sai kuma su yada su kuma abinda suka ji na gaskiya za su zo da shi su faɗa cewa ai abu kaza da kaza zai faru amma kuma sai su ƙara da ƙarya a ciki to lokacin da Allah madaukakin sarki ya yi niyyar aiko manzon sallallahu alaihi wa sallama wannan hanyoyin da suke bi su hau zuwa sama sai Allah ya toshe su kamar yadda Allah ba da labari cikin suratul jin wa anna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sam'i faman yastami' al-ana yajid lahu shihaban wa to ai mun kasance to muna zama sukan hau kan junan su ne ɗaya bayan ɗaya har su kai sama domin su ji zancen da ake yi suka ce duk wanda yayi kokarin wato samu wannan zancen a yanzu za a jefe shi da taurari wato masu wuta lokacin da hakan ya fara faruwa dab da za a yi manzan Allah sallallahu alaihi sallama ne sai iblis ya tara dukkanin shedanu yake cewa lallai wannan abin da yake faruwa akwai wani al'amari haka kawai muna suna leke-lekensu da waye ba a taɓa hana su ba sai yanzu don haka sai ya watsa aljanu cewa ko'ina su je su ta yawo su samu menene abin da yake faruwa don lallai akwai wani abu da yake faruwa ba haka kawai ba to su waɗannan aljamin sun fito daga nasiri ko kuma ninawa ƙasar sham to su wasu aka tura su zuwa sun maka shi ne ake kira hama. da haka sun zo sai suka iske maza Allah sallallahu alaihi zama yana wannan karatu to sai suka ci abin da yake karantawa to sai suka ba da gaskiya da shi kamar yadda imamun bukhari ya rawaito hadithi haka da imamun muslim da tirmidhi da nasa'i da imamun ahmad duka sai rawaito hadithin Hadithin abdullahi dan abbas ne radiyallahu anhu ma akan sabanin da suka yi yake cewa ma qara'a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ala al wa la ra'a to manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama bai karanta ma aljanu al-qur'ani ba kuma bai ma gansu ba ma'ana su ne wannan kashi na farko kenan da suka zo su sun zo sun ji shi ne yana karatu amma ba san ya san suna nan ba ya ce in da rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ta'ifatin min ashabihi amiduna ila suqi ukawa to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi da wasu sahabban da sun nufi kasuwan nan ta wukawa. kuma Allah madaukakin sarki ya sa shamaki tsakanin shekaru da labarin sama kuma Allah yake aiko musu da taurarin nan masu wuta ana jifan su da su qalu sai su aljannun suka ce ma hana bai wa baina kabani samai illa shay'un hada babu wani abin da ya shiga tsakaninku da jin labarin sama sai wani abu da zai faru a ƙasa ko yake faruwa na haka bu masharik al'adu wa magariba ku tafi gabas da yamma ku je ku samu wannan labarin. wanzuru ma hada alladhi hala bainakum wa bain khabari sama ku je ku ga menene abin da ya shiga tsakaninku da abin da yake na labarin sama to shine ya yadribuna masharik al-ardi wa magharibaha suka yi ta tafiya ma'ana gabashin da yammacin duniya suna neman abin da ya shiga tsakaninsu da samun wannan labarin waɗannan fansarafa ula'ikan nafarun da dina tawajjahu na wa wanda suka yi bangaren tihama dinnan shine yankin makka sai suka zo suka iske manzana sallallahu alaihi wa sallama wato kusa da wata dabiniya wajen kasuwar ukar yana sallah da sahabbansa sallah alfuji da suka ji alkur'ani yana sallah tunda shi bai san ma da zuwan su ba to sai suka faɗi wannan zancen suka ce lalle wannan al'amari da muka ji shine al'amarin da ya shiga tsakaninmu da labarin sama sai suka yanke hukunci to daga nan sai suka koma wajen mutanensu ko kuma wajen jama'arsu suke ba su wannan labarin wannan kista ta farko kenan ah, kuma ya nuna cewa su din kamar yadda wasu malamai suka ce suna kan addini na Musa ne ma'ana Yahudawa ne inda sun ce inna samina kitaban unzila min ba'di musa dan haka sai suka koma suna masu musulunci kenan a wannan kisan ba a mace musu komai ba su ne da kansu suka ji abin da ake karantawa na alkur'ani Allah ya jefa shari'a a zuciyarsu sai suka koma wajen jama'a su suke ba su wannan labari a kista ta biyu kuma da ta faru shine shi ma a makarin shi ma imamu muslim ya rawaito da imamu ahmad da sauransu hadisin abdullahi dan mas'ud alkama almajiran abdullahi dan mas'ud ya ce na tambayi abdullahi dan mas'ud shin manzana sallallahu alaihi wasallama akwai wanda yake tare da shi daren da ya sadu da aljanu idan kaga ba wancan da yake sallawa ba domin labarin ya yawaita cewa ya sadu da aljihu sai abdullahi dan mas'ud yake cewa babu wani daga cikinmu da yake tare da shi amma dai mu ne mun neme shi cikin wani dare muna tafiya sai muka rasa shi ma'ana mun je mun kai wani waje mun yada zango sai muka rasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin muka tashi cikin dare a maka hankalin a tashi har wasu mu suke cewa ko an kashe shi ne ko kuma an ɗauke shi ne ya ce muka kwana mafi sharon dare da ba mu taɓa gani irin shi ba suka cike ke cewa dab da sallar asibari ko daidai da lokacin da ake sahu ƙarshen dare sai muka ga manzana sallallahu alaihi wasallama yana fitowa ta hanyar kogon hira wannan dutsen inda yake hawa sai muka ce manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ga halin da muka shiga dan ba mu ganka ba sai yake ba su labari yace ai me kira ne daga cikin masu kiran aljanu yazo ya kira ni dan haka sai na tafi na same su na karanta musu ayoyin Allah na kira su zuwa ga musulunci daga nan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku zo mu je nuna muku wani abu da muka je sai ya nuna mana inda aljanin nan suka zauna da inda suka kukkunna wuta domin ganin haske da duwatsun da suka zazzauna a kai ni ya nuna mana amma sun riga sun kashe wutar bayan sun kai to waɗannan su ma su ne waɗannan aljanu waɗanda ya yi zance da su wanda su ne suka ce to ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan sun ba da gaskiya da shi menene abin da zaka ba mu na guzuri ma'ana ba mu da guzuri na abinci sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa duk wani kashi da aka ambaci sunan Allah akai idan kun samu a hannunku zai zama tamkar ba a taba naman wannan kashin ba za ku same shi da nama a jiki isasshe haka nan wa kulla ba'aratin duk abin da kuka samu na kashin awaki kuma da dabbobi to zai zama kamar wato harawa ne ko kuma ciyawa da ake ba dabbobi haka za ku diba ku ba dabbobi da haka ya nuna su ma suna da dabbobinsu kamar yadda mutane suke da nasu saboda haka su al'umma ne kamar yadda ɗan adam suke al'umma kuma su halitta ne na allah maɗaukakin sarki bambancin kawai allah yadda ya halicce su ba haka ya halicci mutane ba azalla sallallahu alaihi wasallam yana cewa katin mana خلقت الملائكة من نور وخلقت الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم Allah sallallahu alaihi ya ce an halicci mala'iku daga haske ana su haske ne Allah ya halicce su sannan aljanu kuma an halicce su daga balbalun wuta ma'ana bakin wuta da baya hayaki wannan balbalin da zaka dinga gani kaga ba ka iya kama shi aka ce shi yasa ba ka iya ganin aljanna annaba adamu kuma da shi da zuriyarsa an halice su daga abin da Allah ya siffanta muku cikin alkur'ani shine wa laqad khalaqna al-insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin thumma khalaqna an-nutfata 'alaqa fa khalaqna al-'alaqa mudghah fa khalaqna al-mudghata 'idhaman fa kasawna al-'idhama lahman kuma a sha'anahu halkan akhar don haka eh, abinda aka halicce su da shi dukkan su su ukun ya sha banban shi yasa ɗabi'a ba ta zama iri ɗaya bayan da za a yi ɗabi'ar mala'ika ta yi irin ta dan adam bayan da za a yi ɗabi'ar ɗan adam ta yi irin ta aljini saboda kowa jinsin shi daban kowa yanayin shi daban ne shi yasa za ku ga wasu mutane makaryata da ake sa su a cikin shafuka na abin nan sadarwa wani yana cewa ya auri wata aljana sun kai shekara 31 da ita wannan duk matsafa ne wannan ba ko bane matsafa ne yace tana kai shi maka a cikin minti goma tana waye da sauransu har aka yi hira da wata da yace iyalin sani ne ta ce suna zaune lafiya suna hira suna waye aljani bai auren dan adam ba inda za a yi aure tsakanin aljani da dan adam Allah ya ce innahu yarakum huwa wa qabilu min haythu la tarawun ba kwa ganin ba wani mai ganin aljani ko ba kwa ganin su shi yana iya ganin ku aka ba magana idan ya rike da ya fito ta wata sura da suka ta zuwa wasu tukofi ko zuwa ga macizai ko tufa ta mutum ba ma'ana sukan bayyana ta irin wani kamar wani daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a garin Madina ya zo ya iska maciji a gidan shi ya kashe shi ah, bayan wani lokaci a wannan inin ya zo ya kwanta shi ma ta zuwa ta samu an kashe shi mana aka duba fatar jikin shi ta yi kamar kore haka aka kai ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ah, lallai ba kowane maciji za ku kashe ba akwai yan uwanku ma'ana aljanu da suke zamantakewa tare da don haka sun zo sun ɗaukansa ne a kan shi da ya kashe wannan ɗan wannan saboda haka idan kun ga maciji a waje ma'ana ku nemi ilimin shi da ya bar wajen har so uku idan ya bar wajen to shi kenan wannan ba maciji ba ne idan kuma da ya bar wajen ba shi kenan maciji ne sai ku kashe shi saboda kar ya cutar da aka zo da yawa suka rikida zuwa wasu abubuwa kamar yadda mala'iku suke rikidewa zuwa ga tura ta dan adam mala'ika jibril ya zo tura ta dan adam a hadisin jibril hadisin umar haka nan mala'iku mala'ika jibril da mika'il da israfil sun zo a tura ta samari lokacin da ta zo wajen annabi israfil kuma bai gane cewa mala'iku ba ne sun zo mishi a tura ta samari kyawawa masu kyawun sura da halitta kuma bai gane cewa mala'iku bane da haka mala'ika yana iya canja surarsa amma dan adam bai iya canja surarsa sai dai in ya hada da tsafi irin na aljani da shi aljani yana iya rikidewa to dan adam ma in ya in ya yi gogayya da aljani ma'ana yi tarayya da shi cikin saban Allah domin aljani bai biya ma mutum bukata sai idan mutum ya yi kafirci shi ne wa ma yu'allimani min ahadin hatta ya kula inna ma nahnu fitnatun fala ba wanda suke koya ma abin da suke da shi na tsafi face sai sun gaya mushi mufa fitina ne don haka karka kafirta da haka duk wanda zai yi aiki da aljani to zai kafirta shi sa wani zai kaji an ce ai daga ba da hayaki ne shi yana taimako ne daga nan kuma ka san inda hanyar za ta koma shi ai hayaki kawai ke badawa daga nan daga nan daga nan ana hayaki sai a koma ba da taimako sai a koma abin nan shi kenan sai kuma a koma wani abu wani sai a fara cewa a kawo abin yanka ko sai a fara cewa a yi kaza a yi kaza duk abubuwan da za a dinga yi sai ka ganin sabon Allah ne ko an abin da za a yanka din ma sai a sai a sai a ya shi da wani wani launi daban sai a ce ko ja ko baki ko ko mai tura kaza kuma an za a yanka shi a yanka shi a waje kaza duk hanyoyi ne na batar da bayan Allah sai a ce ka je inda hanya take mararraba ka ajiye dabbar duk abubuwa na saban Allah ko a ce mace ta bar sallah ko ta yi sallah lokacin da take jinin al'ada al'adun Allah ya hana ko a ɗibi jinin al'adanta a rubuta ayan alkur'ani da shi ba ku wani abin da ba a yi saboda haka ba yanda za a yi mutum ya yi mu'amala da aljanu face sai ya shirka da yana shirka da Allah to Allah madaukakin sarki yana gode musu amma ba da iyawansu ba da ikon Allah ne sai su ga kaman iyawansu ne suke wannan da haka sai su yi abu sai ka ga yi. amma dai tarko ne na Allah matakakin sarki ke tsaura saboda haka su Allah ya ba su wani irin iko da suke da shi suna yin abubuwan da dan adam bai iya yi Shi ne kamar yadda da yake ce ma annabi Sulaiman zai je ya ɗauko wannan kujerar ta sarautar balki wanda su suna suna suna Baitul Maqdis ita kuma tana Yaman ne ya ce zan je na ɗauko ma kafin ka tashi daga zaman da kake yana zama ne daga eh, lokacin da rana ta daga har zuwa hanki lokacin da ta fara zafi bai wuce awa biyu ya ce zan je har yaman na ɗauko ma da kawo ma sai wani aljanin da ya fi shi yake cewa ni zan kawo ma shi kafin ka kifta ido sai ya ce ka kawo kafin ya kifta idon kwa sai ga amma a gaba shi ya aka kawo shi saboda haka aljani yana da wasu abubuwa kuma ba wai shi kanshi yake ba Allah ne yake kore masa yin wannan abu da haka waɗannan aljanu sun gama za ta sallallahu alaihi sallama, ba su cutar da shi ba kuma suka ba da gaskiya da shi kuma an ce su bakwai mafi rinjayen zance dai na nuna su bakwai duk da yake wasu malamai sun faɗaɗa har suna faɗan sunayensu to magana sunayensu bai taso ba don ba mu buƙatar sunayensu ko wannan ba a ginin wani abu na hukuncin halal ko halal ba ciki sai dai mutum ya so ya sa matarsa inda ka ga mutane suna ya musu kadan ko kuma wani yana so ya amfani da wannan sunar don biyan sa ko don tsafe sa almuhim aljanu halitta ne daga cikin halittun allah kuma ba su da wani iko da ya wuce abinda da allah maɗaukakin sarki ya ba su ikon ma'ana ba su da ikon su cutar da mutum sai da izinin Allah Allah ya ce wa mamun bai bari na bihi min ahadin illa bi iznin ba sa iya cutar da mutum sai da izinin Allah in ba da ikon Allah ba za su iya cutar da mutum ba ko ba za su amfanar da mutum ba inda a ce suna iya yin wani abu da annabi Suleiman bai sami iko a kansu ba annabi Suleiman yakan daure su yakan sa su su mishi ayyuka daban-daban kuma ba sa saba mashi kuma duk wanda ya saba mushi yakan gallaza masa azaba mai tsanani sosai shine wa man yazig minhum an amrihi nudhiqhu min azabi sa'i dan haka a dauki aljanu aljanu halitta ne na Allah kada a dauke su cewa suna da wani abu na musamman da ya wuce na mutane kai dan adam ka ji saboda sai abin da ka ci karar rage suke samu sannan kuma kai kana da matsugunai da Allah matsaukakin sarki ya hore maka su aljanu sai ya fake a gidan mutum ke samun makwanci sai ya fake da mutum ke samun abin da zai ci ba sa iya cin abinci sai abin da dan adam ya bari kuma ko ranar tashin aljiyama Allah yana fifita dan adam akan aljanu inda sai an yi an sahun yan adam an ma yan adam abin nan sannan a zo kan aljiyar kuma gidajensu kenan cikin bola cikin tsibirai cikin eh, ma'ana koguna na duwatsu da sauransu kai kaga ba za ka je ka zauna a nan ba ba inda za ka zauna a nan kuma akwai manzanni a cikin mutane babu a cikin aljihun wannan kadai in ka dauka ya ya fifita ta a kansu to wannan kissa ta aljanu da Allah ya ambata a cikin wannan sura Allah madaukakin sarki yana so ya gargadi mutanen makka cewa to ko nan gashi ko mutane ne amma gashi har waɗanda ba su kai ku ba aljanu sun ji alƙur'anin nan sun ba da gaskiya da shi to ku me zai hana ba da gaskiya ku ba da gaskiya da shi ku da kuke da abin da ba ku da shi annabin nan yana cikin ku kun san shi ya san ku kuna ganin shi kun san dangantakarsa kun san halayensa kun san ɗabi'unsa to me yasa ba za ku ba da gaskiya da shi ba kuma kamar daɗa jan hankali ne ga masu zuwa neman bukata a wajen aljanu wace bukata za ka nema a wajen aljani ga ka kana da Allah Allah shi ne mahalicinka Allah shi ne mai komai lokacin da Maza Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya aiko shi idan ya fita da sahabbansa tunda ba a dade da dabarun addinan gargajiya ba in suka je wajen wani kwatar gabo sai su ce muna neman tsari da mai iko da wannan kwarin ko mai iko da wannan waje sai in ma ya kama su yanka wani abin yanka sai to ba abin da zai same su manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce kar ku yi haka duk wanda ya je ya iske wani waje da yake tsoro ko yake fargaba ko yana ganin akwai wani abu na cutarwa da zai same shi ya ce to ya nemi tsari da Allah madaukakin sarki har ya bar wajen ba abin da zai same shi ya ce ce bismillahi alladhi la yadurru ma shay'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim ya ce in yayi wannan so uku har ya bar wajen ba abin da zai sami shi to kaga manzala sallallahu alaihi wasallam yana daura al'umma akan abin da yake daidai haka aljani ka nemi tsarin Allah daga gare shi wa qur rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun يعني قل Nas برب Nas, ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس mutum ya nemi tsarin Allah daga gare su da su sharrin su ya fi alkhairin su yawa da haka sai mutum ya nemi tsarin Allah daga gare su kuma duk wanda ya nemi tsari da Allah musamman in ya tsarkake zuciyarsa ya kyautata ayyukansa to Allah zai tsare shi duk wanda ya nemi tsari da Allah Allah zai tsare shi babu kuma abin da zai same shi haka wannan shine a takaice abin da ya shafi wannan kisa da Allah madaukakin sarki ya ba da ita wanda yake son karin bayani yana iya koma littafin wani babban malami wanda ake kiran shi umar suleiman ashkar ya rubuta wani littafi sunan shi adamun jinni wa shayafi duniyar aljanu da shaitan an karamin littafi ne aka bai wuce shafi sittin ba in kaje za ka ga abubuwa da yawa da ya shafi aljanu da shaitan sunan littafin kenan adamun jinni wa shayafi duniyar aljanu da shaitan menene ma aljani don wasu ce ba aljani kama ana danganta wannan zancen ga abu hanifa suna ganin ma ba tsafi babu wani abu aljani aljani kawai wato abin nan tunanin dan adam ne yake kawo cewa akwai aljani to amma Allah ya tabbatar akwai ai ba wanda zai kore kuma Allah ya tabbatar akwai tunda har Allah ya saukar da sura suratul jinni to ina maganar kuma sabaniya a haka aljani akwai shi aljani gaskiya ne kuma ana neman tsarin Allah daga su ne kuma kamar yadda muka yi bayani jiya cewa wasu suna cewa wai har aljani ya taba mutum ko ya shafi jikin mutum wasu a irin fahimtar su suna ganin cewa ƙarya ne babu shi wannan gaskiya ne gaskiya ne tunda ya samo daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana neman tsari daga aljani kuma magabata na kwarai suna yi saboda haka wannan abu ne wanda yake yana nan ilimi ya tabbatar da shi ba mai korewa ba mai kora wannan sai wanda yake da karancin fahimta wanda yake da karancin fahimta yake kora irin wannan abu amma dai abu ne na gaskiya cewa ana iya rukuya me yasa ake rukuya da qur'ani ne rukiyar da ake na neman tsari da menene dama da shedanu ne da aljanu sai sa ake karanta alqur'ani shi yasa ake ayoyin rukuya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana rukuya kuma ana masa mana aisha allahu anha take cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in yayi jinya in jikin shi yayi nauyi yakan yakan karantar da ni rubiya sai ya sa in daura hannuna inda yake jin wannan radadi sai in mishi rubiya sai in karanta alqur'ani da ayoyi sannan kuma sai ya samu sauki haka nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan yi rubiya yakan yi abin nan yin wannan rubiya din ga Al-Hasan da Hussein yana musu rubiya da falaki da nasi ya ce ai ubanku annabi ibrahim yana yi ma 'ya'yansa rubiya da wannan surori haka rubiya gaskiya ne wasu ne kawai suke amfani da damar kuma sai su azurta kansu su koma bokaye yana da wahala wahalar gaske ba wai kaɗan ba ka ga mai rubiya bai koma tsaji ba abu ne mai matukar wahala ne aka kaji ya dan bude shago ya dan fada rubiya a a taimako yake bayarwa a a addu'a ne a a waye daga nan sai a fara sa kudin abin nan kudin kati daga nan sai a fara sa cewa to shikenan ka ka za a je a ma haɗi za a kawo turaren kaza za a kawo admiski za a kawo wane ne za a kawo khalli za a kawo zaitun za a kawo man waye za a kawo waye na shafawa na waye da sauransu za a karanta kaza za a baka turare kaza ka dena kaza ka dena kaza to daga nan shikenan sai a bude wata hanya daga nan sai ka ji ya fara mu'amala da aljanu yana hira da su a'a ya yi hira da wannan aljanin ya ce mishi shine kaza don haka akwai abu kaza akwai ciyawa kaza a waje kaza ya je ya akwai abu kaza a waje kaza to daga nan shi kenan sai ga mutum ya fita in ba wanda Allah ya tsare shi din mai rukunan da zaka je wajen shi ya fara kasa ma wasu dokoki cewa zaka bada kaza za a yi kaza to wannan ka rabu da shi wannan dan duniya ne duniya yake ne wanda yake tsakani da Allah bai bai sa sharadi akan abin da zai na rubuce bai sa sharadi su ma zaɓa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da suka sa sharadi wannan sun sun sun rama abin da aka musu wucewa suka je wani gari suka shi kuma dare yayi suna tsoron ci gaba da hanya kar wani abu ya same suka ce ma mutanen garin da Allah ko ko za ku ba mu mafaka ko wani waje a ba mu kwanta garin suka ce mu ba ruwan mu da baki mu ba ma san baki sau aka mu ba mu ma san kowane irin mutane ba ne ba ne yadda da ku ba ku je dai can wajen gari ku zauna ba ruwan mu ko ruwa ba su ba su ba to zuwan su wajen garin kuma sai abu ya auku a garin suka zo suna neman taimako abin ya ce to sun da dai abu ne mu ma yanzu kuna nema ba a wajen mu to shi kenan ga condition din me za ku ba mu in kuna so mu mishi addu'a kaga sun nuna musu cewa babu kyau kana mutum ya zo bukata wajen ka ka hana shi kuma sun karantar da su don haka suka ce za mu ɗiba muku wasu daga cikin dabbobi mu dai wannan shugaban na a warke suka yanka musu dabbobin suka ɗiba musu suka ba su suka karanta musu fatiya suka ba shi ya sha yawanci za a raba shugabansu abu sa'idin kudin ya ce a gaskiya ba za mu raba za ka yana neman confirmation daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan duk abin da mutum musulmi zai yi ya san menene matsayin shari'a suka je wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka bashi labari tun daga farko har karshe cewa gashi gashi ga abin da ya faru ga abin da muka ce ga abin da muka gaya musu ga abin da suka yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce babu komai abin da kuka karba ya halatta amma nan mai rubuya zai yan koma wata dubu su ba a je ko ina ba ba kuma zai gaya ma za ka wanke kai tsaye ba ina ba ya ce ma za ka wanke kuma sai an yi tafiya an yi tafiya sai a sake yan kuma ta dubu sittin ko ya ma lissafi ya ce za a kai kaza za a kai kaza amma shi za ka ba kudin ya fiya saboda mutuwar zuciya da ka je inda ake sayar da abin sai ka ga kudin an ninka ma shi gida biyar ko malami sai a ce ma za a je kaza za a je a siyo sai an je an yi wahala sai an yi so a gaya ma abin ka je yanzu likitan ya rubuta ma magani me yake baka ai prescription yake baka sai kai ka je ka nema to kai ma baka qualification din ka ne ka nema to kaga san san san san duniya kuma ya shiga ciki kuma a duk lokacin da mai rufiya yake yake da ganin cewa shi ne yake da ikon ya warkar da wani to rufiya ta lalace don ba mai warkarwa sai Allah ba wani mai warkarwa sai wanda ya ce ai tun da ka zo waje na to cuta ta gari Abinda zai gaya mai kai tsaye zai gaya mai saboda haka mutane sun lalace har ana bude shaguna daga shaguna kaga an bude wajen abin nan abin da ba ba wannan bane sai a kawo shi su kuma mutane zuciyarsu ta mutu babu tauhidi a ciki mutum da ya ji kanshi yana ciwo ko yana kasa bacci sai ya je ya samu wani ya ce to fa ina ganin an jefe ni wallahi haka ne ko mutum da ya ji wani irin yanayin rashin lafiya da bai saba ji a jikin shi ba sai ce yana ganin fata ma an mishi tsari ne amma ya gaya ma amma tsari ka ce ka bincika mana ka nemi likita ka kai ka ce mishi ga abin da nake ji ai ne me zai fara ce ma kai test to ba mai rukun da zai ce ma kai test shi ma ɗalibai ne kawai ɗalibai ne sai ya gwada ma wasu abubuwa da dama normally in kana rashin lafiya kana kana yawan jin gajiya abin da zai ci kwanye na kuma idan ka kasa bacci kana jin kanka na nauyi duk abubuwan da za a gaya maki kuma abubuwa ne da normal ne dama yawanci abubuwan da kake jin zuwa gaya wa duwa na abubuwa ne na abin nan ba a ne yadda hanyar alkur'ani mutum ya dinga cin abinci da kita shi alkur'ani ba na cin abinci ba ne alkur'ani na raya zukata ne kira ga allah ake da alkur'ani wasu sun mayar da shi hanyar cin abinci kuma kana fara zuwa duk wani ne rukuya zai ce ma qur'ani ne amma in tafiya ta yi nisa wallahi sai ya ajiye qur'ani sai ya koma wani abu qur'ani dai ba wani hayaki a cikin sa ko ba wani humra a cikin sa ba wani almiti a cikin sa ya ce ma shi dai qur'ani ayoyin ne Allah ya ce wa nunzilu min alqur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin muna saukarwa cikin alqur'ani na abin da yake waraka ne da rahama ga mu'min Ya يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في wa rahmatun ورحمة للمؤمنين haka shi ka karanta shi kawai ka koma ga Allah za ka samu waraka na duk abin da ke damun ka haka ba sai ka hada da wasu abu ba duk da yake kowa zai ce ma ai magani magani ne su ma asibitin magani ne amma ka taɓa ganin asibiti an baka hayaki ai asibiti zai ya ce ka ne zance hayaki kuma hayaki ne yake ma mutum a asalin hayaki ne yake ba mutum cutarwa ko ba. hayaki alamar aljanu ne ba mu ku sani ba hayaki alamar aljanu ne shi yasa yawanci masu bada magani suke bada hayaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa aljanu su suka suka tattara hayaki ma'ana suke suke suke fada shi a wani waje saboda tsoratar da mutane haka hayaki alamar aljanu ne shi yasa duk wanda zai ce ma za a yi hayaki zai ce ma ai aljanin za su ai alama ne na na su tattara ai shi yasa ko irin irin shirye-shirye da ake nunawa a tv na tsoratarwa din nan abinda za a fara nuna ma sai a nuno ma gani sai a nuno ma hayaki alama aljanu shi yasa sai a ce a baka hayaki ka je ka faɗi ɗakinka da hayaki to ana hayakin nan, ana hayakin nan sai ka fara gani wasu abubuwa ko sai ka ga mutum ya fara surutai yana sumbatu yana wasu abubuwa ai shi hayaki in yayi yawa dama ai irin yanzu ka sa maganin sanwa da ake yayi yawa ne yake ya kake da shi ai kake shi kake ya to sai a ce wai kai hayaki hayaki alama ne da yake jan aljanna ya jawo su ta iya yiwuwa ma abinda za a baka ma na ganyen da zaka je kai kanshin aljanna yake so hanyar da za a bi ne don a jawo sa ko a kira sa a ce mashi to an samu wani fasinja don haka kasuwa ta zo to masu rufiya su yi haƙuri su ji tsoron allah ne kawai da yawa a garin wanda wanda ta fara rufiya suka koma ta zama boka in ka yi tafiya ta yi tafiya an ka zo sai a ce ba za a duba hannunka duk mutumin da za ka je ce ka kawo tafin ninka ya duba boka ne waye shi ko yana sauke ƙwar'ani sau dubu ɗaya boka ne wallahi kuwa ya ce ka kawo tafin hannunka ya duba zai ga zanen nan ko ka ce mashi boka ne wallahi ko shi waye kuma suna nan da yawa ga suna wasu a masallaci da wasu a ga wasu a inan duk ga suna duk ga suna a wasu a rikos wasu a gangare ko ina ka ji akwai su ko ka je a ce wani irin mai kake amfani da shi duk ana yi duk suna yi da ka je mutum yake ka kawo hannunka ya duba me zai duba a hannunka shi hannu wannan Allah ne ya halitta ya sa waɗannan alamomi a jikin ɗan adam ba dole sai mun san hikimar da Allah ya halitta ya haka kowa da irin nashi Allah ya haka don ya bambanta bayansa don ya nuna ikonsa wani sai ka ga hannun nashi babu wannan zanen to shi ba mai za a duba ciki ko mutum ya fara ce ma menene sunanka menene kaza ya tarihinka wanda duk baya bukata duk baya bukata wani haka an zo ƙur'ani da addu'o'in manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ake neman tsarin Allah ga sunan da yawa ba su da iyaka suna nan mutum yayi ta karanta kuma wallahi da yawa waɗanda suka karanta kuma suka samu waraka suka samu sauki Allahumma irin magani da aka gwada shi aka gwada kuma gwadawa ta nuna cewa yana tasiri wajen rage raɗaɗi na wata cuta wannan babu dai. yanzu duk a arewacin najeriya a hausa ba wanda zai ce ma amfani da ararraɗe karya ne har likita ma yi in ka samu kumburi sai a ce ka jika shi kaɗan sa da ruwa ka shafa a wajen yana da wani antistimulant a jikinsa ko menene antiwane ne zai kawo zai shiga kila ya mata fili jijiyoyin kila su sauka kowa ya zauna amfani da shi ko to amma shi yanzu ba wani mai rukun da zai baka a rarar iya ce ka je ka sha ba kana jin ciwon kai sai dai a ce a aka kawo za a nemo ma wani abu na haka ita rukuya gaskiya ne don zanga da sallallahu alaihi wasallama yayi kuma bai hana a yi ba tunda mala'ika jibril da mika'il su suka yi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam rufiya da aka mishi tsafi ai an mishi tsafi amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tsafi in ya shigo gidan shi yakan ni iyalansa sai ce ma Aisha radiyallahu anha kaman yau a dakin ki na kwana sai ta ce ai rabanka da daki na kwana ana so a juya hankali. aka ɗebi gashin kansa aka ɗaure a wani zare aka kunde aka yi tofi aka yi abin nan turkunne aka yi kulumboto a ciki aka jefa a wata rijiya na haka manzala sallallahu alaihi wasallam abin da bai ba sai dinga ganin kaman yayi kuma wani bai yahude ne masa aka haɗa kai da wata mai aiki a cikin gida yau za ba kowane mai aiki za ka ɗauko ya zauna a gidanka kuma kamar yadda na gaya muku abu ne wanda yake sai da kazanta ake kowa ya san gashi nan cire shi aka kazanta ko kowa ya san ah, ƙananan wanduna da ake sawa na cikin kazanta ne sai a nemo ƙananan wanduna da zuwa ke tsariya da haka mace tana tsoron ta kayan ta namiji ma yana tsoro zai a ɗauki wannan da ya kai ya kai abin da mata suke amfani da shi ta tsana jinin al'ada wallahi ana ɗauka a yi tsafi da shi tsafi tsafi zobe akwai kazantar da ta wuce wannan abin da ya fi komai kazanta shi za Allah ya haramta ba amma shi za a sace mutum mutum da kanshi zai je zau sai ka ji an ce jini a ce a kawo gaban mutum a ce a kawo kaza a ce a yi kaza Ɗan ƙur'anin ne ma sai a masa wani irin barna a sai an wulakanta shi ke an wulakanta shi wannan ayoyin qur'ani sai abu tsira su sai a yi su da abin nan daga baya wani lokacin za a fara rubutu a alqur'ani wanda ba haka Allah ya saukar da shi ba sai a fara minan jinnati wan nas min sharri waswasil khannas sai a yi ta yin baya a yi ta yin baya na je wani zuwa jinna sai a ce ana ana neman tsari da wannan ba qur'ani bane kuma ai duk wanda ya dauko shi ba ya sama ba qur'ani bane dan ba haka Allah ya dauka ba ko an zo wasu bakake na alqur'ani a buɗe nan a rufe can a gutsura nan a yanka nan duk ana yi wani zai ce zai baka maganin farin jini sai ce wa alƙaito alaika mahabbatan minni duk ana yi wa alƙaito alaika mahabbatan minni yau Allah ne ya saukar da aya yana ba da labarin abin da ya shafa nan Musa amma an zo rubutun wannan da abu ne da muka san shi ba ba wai ina ba ku labarin abin da ban sani ba za a zo wa alƙaitu din nan za a rubuta ta daidai Alayka ma za a rubuta daidai an zo mahabbatan sai a yi wannan mai araɗin sai a yi ta gundume mai haka sai a je min ne ita ma wannan mai araɗin sai a yi ta gundume mai sai a sa sunan mutum a ciki a sa sunan mace a na biyu duk ana yi sai a ce ka a rufe a ɗan gutsire bakin sai an gama guda goma sha bakwai ɗin sai a zo a fara rabewa duk wannan aikin waye wannan ake shaidanu ne inda Allah ya ce mu karanta Qur'ani zuwa aka ce su a karanta ko a ce ma yasin suratu yasin yasin din nan za a ce ma kalma ta mubin guda bakwai ce ta zo a yasin to akwai hanyoyi da yawa da ake na shirka da Allah cikin yasin suna nan da yawa wasu za su nemo zakaru guda bakwai zakara da zan za a nemo zakara guda bakwai za a ajiye mutane guda bakwai za a fara karanta yasin daga farko wanda ya zo mu biyan ɗin farko ana zuwa kan za a ce yanka zakaran shi wanda ba ina gaya muku wani dan ku ku da wannan shirka ne da Allah abu ne da wasu suke yi wanda ya zo ta biyu za a yanka nashi wanda ya zo ta uku za duk a ina Allah ya ce wannan duk wanda ka tambaye shi kace Allah ya ce a haka ba zai ce ba to manzala sallallahu alaihi wasallam haka yadda ya roki Allah da alqur'ani zai ce ma ba haka ba to ai na ka samu bokaye saboda su bokaye sai riga sun yi hasara dan imanin su ya fita kuma idan aljani ya riga ya sai imanin mutun ya riga ka bashi wannan imanin to ya gama da kai kuma ka zama bawan sa sai inda yake shi yasa sai ka ga boka manya-manyan masu masu wadata masu kuɗi suna zuwa wajen shi amma shi in ka gan shi ba ka je shi ne a goma ba duk alalace za kullum ka shiga ɗakin shi a daki to su shi ɗan ne za su iya cewa ya zauna cikin kazanta kullum ka shiga ɗakin shi a daki za ka gani ka ga can jini ka ga nan an watsar da tsumma ka gan shi kamar tsumma wani wallahi in ka gan shi zai kaji tausayin sa wani ma bai san ciwon kansa ba amma wai mutum mai hankali ya tashi ya je wajen neman wai wai wai wannan zai biya ma bukata da haka duk wanda zai ce zai duba ma hannu ko zai ce ka je ka nemo allon karfe za a yi rubutu a kai to wallahi komi komi imanin sa wannan ya gabanta dan wannan tsafi yake ko ya ce a kawo madubi duk hanyoyi ne da ake amfani da su da haka da wanda zai ce ka kawo madubi da wanda zai ce ka kawo bakin allo ko allon karfe duk yana da ana sayarwa a nan kasuwa je za ka allon karfe kai baka san me ake da shi ba kuma za ka gan shi baki ne dauka za a yi a rubuta yin Allah daura kan wuta ya ce ma bakin allo kana zuwa nan yan gwangwan zafin kace bakin allo za a baka shi su sun san wanda suke ma kuma sun san masu siya to Allah ya tsare mana imani ya tsafi bai yi ba Allah ya ce wala yuflihu wa aitu at duk wanda yake matsafi ne duk inda ya kai ya kawo baya taba tsira da Ba baya samun baka taba ji yau an ce ga wani boka mutumin kirki ba abokancin nasa yana yi yana yi wani lokacin ya yi lalata da matar wanda ta zo wajensa ko ya sa a kashe wasu ko ya ma wani tsafi ko ya dinga tsoratar da mutane yana ba mutane barazana ta wannan barazanar duk ta banza ne don sun ma annabi musa bai ji tsoro ba annabi musa allah ya saurar da zuciyarsa ce ka tsaya inda ka ba komai kada ka ji tsoron komai kunna la tahab innaka antal a'la kai ne zaka daukaka kan su haka duk wanda ya rike gaskiya kai ya ji tsoron wani aljani ko wani boka Allah ya yi san maka wallahu ya'timuka minan nas fa ka umullah sun mutu rike waɗannan ya karanta su ya rike alkur'ani ya rike sunna ya tafi akan tabarki na magabata na kwarai wallahi ya kuma kuma duk wannan ya yawace yawacen da ake wallahi ba akan ko bane akan duniya za a nemi kujera za a nemi matsayi za a nemi mata za a nemi kasuwa duk a kan duniya ake wannan abu duk wanda ga ana zuwa ana kai ka wallahi ba wani wanda yake neman lahira a wajen ba wani wanda zai ce da Allah na zo ina so da Allah mun hanyar da zan samu tsira da shiriya sai dai a'a gonarsa ta yi kaza shagonsa ya yi kaza a'a ya auri wance a'a ta auruwa ne a'a ya ta fitar da wance a'a a kashe wance duk abin da ake yi kenan a wajen ko ta yaya za a samu tsira babu wani tsira a ciki babu alkhairi a ciki amma mutane suna nan wallahi boka da suke garin nan an ce ma kila sun kai yawan mutanen garin nan kaka yi mamaye dan zai ga mutum lafiya a kalma ma Allah boka ne ya ke. wani ma aka kai shine limamin unguwa amma matsabi to wannan haifar naji kana bin wanda yake mai shirka kana bin shi abin nan Allah madaukakin sarki ya kore wannan abubuwan da Allah madaukakin sarki ya ce awalam yarau أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي mauta bala innahu على كل in قدير shin yanzu ba kwa gani ba ku san cewa Allah madaukakin sarki shine mahalicin samai da kasai ba kuma ba abin da ya gagare shi na halittan sama da kasa din kuma Allah madaukakin sarki yanzu da yayi wannan halittar sama da ƙasa din ya samar da su ku ce wai halittar a dawo da rayuwar mutane shine zai gagare shi bala Allah madaukakin sarki ce lalle Allah ba abin da ke gagaransa innahu ala kulli shay'in qadir lalle ne iko ne akan komai Allah ce wa yawma yuraddu alladhina kafaru ala an-nari kuma ka ambata musu ranan da za a bujiro da azabar Allah jahannama ga kafirai za a jefa su a ciki ana ce musu alaisa hada bil haqqi yanzu wannan ƙarya ce za a dinga gaya musu dan sun ce ƙarya ne a duniya ƙazo za su ce bada wa rabbina wallahi mun da Allah wallahi gaskiya ce suna tsammanin rantsuwar za ta amfane su amma dai ba za a karɓa da gare su ba kada sai a ce musu fazuqul azaba ma kuntum takfurun ku dandana azaba sakamakon abin da kuka karyata na ayoyin to sai Allah ya cika wannan sura da haƙurkar da manzon sa sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce fasbir kai haƙuri. kamar sabara ulul azmi kaman yadanda yanda wadanda suke wato ma'abota himma da kwazo cikin annabawa suka yi hakuri wala tasta'jil lahum kada kai gaggawa ma al'ummarka mutanen nan da aka aika ka cikin su kada ka musu addu'ar Allah ya azabtar da su gaba daya kai hakuri wala tasta'jil aga annabi Musa da ya fusata ya fusata ya gaji da abin da Fir'auna yake yi yake cewa rabbana qumi ko Allah ka shafe su ka dukiyoyinsu Allah maɗaukacin sarki don ba na kumis ala amwalihim washdud ala qulubihim Allah ka tsananta a zukatansu annabi nuhu alaihi salam ma da ya fusata ya fusata Allah ya gaya masa ba za su ci ba yace rabbi la tabar ala al-ardi min al-kafirin dayyara Allah ka halakar da su gaba daya amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce Allah yake karka ya haka ka roƙan musu gafara da shi duk da suna kunta ta miji suna mishi waye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allahumma fil li qaumi fa innahum la ya'lamuna Allah ka gafarta ma mutane na kai afiye musu ba su sani ba ba san abin da suke yi ba inda sun san cewa ni waye da me nazo musu wallahi ba za su yi haka da Allah Allah ka gafarta musu shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai roki Allah ya halaka da al'umma ta ba ya bu wannan umarni Allah yake ce kama sabara ulul azmi ulul azmi dinnan sune a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine kololuwan daraja a cikin su a wanda suke bin shi aka yi sabani aka ce annabi ibrahim shine na biyu sai annabi musa sai annabi isa sai annabi nuhu wasu suka ce sai annabi nuhu sai annabi isa a jeran ta so akwai sabani amma a yanda suka zo a cikin alqur'ani kamar suratul ahzab Allah yake cewa wa minka wa min nuhin wa ibrahim wa musa wa isa ibn maryam sune ulul azm cikin suratul shura kuma Allah yake shara'a lakum min ad-din ma wasa bihi nuhan والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى wannan su ne manya-manyan annabawa ashabu shari'in kubra su suke rike da manya-manyan shari'o'i na dukkanin al'umma gaba daya don annabi nuhu shi aka fara aikowa zuwa ga bayan Allah ma'ana ya kira ya hana shirka domin kafin zuwansa annabi adam har zuwa kan annabi nuhu duka suna kan tauhidi da kadai ta Allah da aka shi aka fara aikowa mutane suna shirka ya zo ya kira kuma ya daɗe an kira su ulul azm wasu suka ce saboda irin wahalar da suka sha da al'ummomin su annabi nura ya shekara da annabi musa ya wahala da banu isra'ila a nan a fitana amma duk da haka suna cewa su ƙarya yake suka koma suna bauta ma dan maraɗi, suka ce su fa ba su ma yarda da Allah ba sai sun ganshi haka nan annabi annabi Isa alaihi salam shi gaba ɗaya ma suka kai suka ce shi Ɗan Allah ne wasu suka ce ma shi Allah ne da aka sun samu daga ƙarfe suka yi ƙoƙarin kashe shi to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma shi ya fi su jarabtuwa gaba ɗaya ba abin da ba su yi ba na su halakar da shi Allah yana tsare shi aka ce sa aka kira su ulul azm a maganganun wasu malamai abin da ya fi karfi gaskiya waɗannan biyar ɗin su ne ulul azm wasu malamai suna cewa duk annaba ulul azm amma dai tun da Allah ya ce ulul azumi mina rusuli su ake nufi shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama annabi Ibrahim annabi nuhu annabi musa da annabi isa ira da aminci allah tabbata a gare su allah ya ce ka annahum yawma a ma na lam yalbathu illa ta min nahar cewa kai waɗannan mutanen da suke karyata ka ka kyale su ai za su zo tamkar abin da ake musu alkawari din nan na azabar allah za su dinga ganin shi kamar cewa bai wuce ini suka yi a duniya ba randa allah zai tashe su su ga azabar in sun duba ya suka kamar ba su daɗe a duniya ba kamar ini da ya suka yi Allah ya ce balagun ai wannan saƙo ne ai haza balagun ko haza alƙur'anu balagun wannan alƙur'ani saƙo ne na Allah ko kuma kai ka isar da wannan saƙo na Allah maɗaukakin sarki fa hal yumlaku illa alqawmul fasiquna ai ba wanda suke halaka sai mutanen da suka kasance wato masu saban Allah ne su ne suke cancantar azaba wanda suka yi biyayya ga Allah kan waɗannan wato ba sa shiga cikin azabar Allah sai rahamar Allah madaukakin sarki Da wannan ita ce suratul ahqaf da abin da ta kunsa na daraja muna roƙon Allah madaukakin sarki ya amfanar da mu da abin da muka ji muna roƙon Allah madaukakin sarki kuma ya ƙare mu da imani Allah madaukakin sarki ya tabbatar da digadigan mu akan addinin musulunci muna roƙon Allah madaukakin sarki waɗannan kwanaki da suka zo na alkhairi Allah madaukakin sarki ya rubuta mu cikin wanda za su yi tsayuwa a cikin su Allah madaukakin sarki kuma ya albarkaci rayuwar mu marasa lafiya mu Allah ya ba su lafiya matafiyan mu Allah ya tsare musu hanyoyin yan kasuwan mu Allah ya sanya musu albarka cikin kasuwancin ma'aikata da ɗalibai muna roƙon Allah madaukakin sarki ya taimake su akan abin da suke da abin da suke nema suna roƙon Allah madaukakin sarki wanda suka gabace mu ya gafarta musu daga muminai maza da mata mu kuma Allah madaukakin sarki ya sa mu cika da imani wannan ƙasa ta mu Allah ya ƙara mana lafiya da zaman lafiya da aminci a cikin ta masu yunkurin kawo tashin hankali da baraka a cikin wannan ƙasa da tarwatsa al'amarin al'umma Allah ya tarwatsa al'amarin su Allah ya mayar da sharrin a kansu mu Allah ya zaunar da mu lafiya muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ma shi wa gabanin mu jagoranci Allah madaukakin sarki ya azurta su da mashawarta na kwarai kuma Allah ya sa mu su biyayya cikin abin da yake ba saban shi bane muna roƙon Allah madaukakin sarki ya tsare mana imanin Allah madaukakin sarki ya raya mu akan musulunci ya kashe mu akan imani rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada allahumma ihdina fiman hadayt wa tawallana fiman tawallayt wa barik lana ma atayt wa qina wasrif anna bi rahmatika sharra ma qadayt innaka taqdi wa la yuqda alayka innahu la ya'izzu man adayt wa la yadhillu man walayt tabarakta rabbana wa ta'alayta lakal mulku ala ma qadayt wa lakal shukru ala ma a'tayt اللهم إنا نعوذ بك من وجهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم أغثنا اللهم أهدتنا اللهم أهدتنا اللهم أهدتنا بيتا هنيئا مريئا يا رب العالمين اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا من عندك يا رب العالمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين